To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a masu sauraro ma kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Jama'a muna tare da babban bakonmu a nan wanda ni na yi masa laifi sosai saboda ya zo yana jira na lokacin da muka saka da jama'a kuma na san kuna jira ku yi hakuri laifi ne saboda kamar kan da nake gayyatar mutane suke zuwa kamar kan da mutane ke son su zo suke zuwa da kuma wanda nake gayyata haka nima an gayyace ni wani wurin da ya kamata a ce nima na amsa kira a bai dace a ce kullum suna kiran mu ko muna kiran su su su kira mu ba mu ji ba bai dace ba dole ne wajibin mu ne mu tafi a gun abin da ya sa kenan shi yasa na yi wa Dr. Laifi, kuma insha Allah ina roƙon Allah na san zai ya mana tsakanin shi da Allah. tsakanin shi da jama'a da aka zo yanzu nan nan da wani minti kaɗan jama'a da a wurin muna ah, nan kai ɗari a yanzu haka jama'a ɗari da yan kai ke kallo na yanzu haka ah, za mu je mu ji yabo na annabi sallallahu alaihi wasallam minti ɗaya sannan ku zo mu ji topic ah, kamar wannan lokaci na san mun kai ɗari biyu sama zuwa ɗari uku saboda wannan magana da zai faɗa yana da muhimmanci sosai duk masu kallon mu ku ƙoƙari kokari ku share mana wannan program kamun dokta ya fara zancensa amma ku bar mu je mu jiya muna annabi sallallahu alaihi wasallam binti ɗaya mu sake dawowa ba ba da Allah ba zai yi halittu ba ba ma ba zai ba ba ba da Allah ba zai jin kai ba suka yi biyu kuwa ba kun yi fatan hanya lafazan da suka yi biyu daidai ba kar mu biya sirrin wadan jayin da yayyo bin sha ba kar ku zamo yaran sa don allah ku zo ba da ni ba kowa a za ka gari baya mai ya hauɗe akan haka to ba zai shiga ceto ba To, jama'a alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, mun sake dawo muna a nan, uh, muna tare da Dr. Said Hassan a kan wannan layi. <clears throat> jama'a da za mu tattauna da shi, muhimmanci na makarantar tsangaya ko ya faɗa a gaskiya ni da kaina wannan hausa ta mini nauyi sosai she da ya farfasa mini shi sa 'yan gana wasu kasashe daban-daban da kuke kallon mu da ba ku fahimta abin da yake nufi ga haka ba bima na wai makarantar allo makaranta na allo ina gani shine wanda aka fara samu a da iyaye kakanni aka yi aka ci amfani sosai amma a yanzu gaskiya yana da ban mamaki ma kana ganin wasu musulmai musulmi ma na against inda aka fara tushi gaskiya alhamdulillah applause uh, to doctor da ina ganin da muna ganin wannan abu ya mutu ko yana son ya mutu amma ashe ana da ire-iren irin su doctor da suke ba da gudunmawa sosai akan haka sai di malam aliyu Allah ya saka maka da alkhairi Masoyina malam aliyu na sarki zaki sanda zuwa sanda zuwa Allah ya saka maka da alkhairi saboda irin su dokta da kagan su kaga manyan mutane ne a society a zamantakewa mu na Africa na Najeriya Dokta za a iya same shi suna cikin masu faɗa kuma a yi aiki da ita a mu Suna yawo kan haka, kuma programs daban-daban kun ga hoton shi a nan za ku ga shi nan da sarki da dokta ba komi ya kai dokta dokta ya je ya suguna kankar da kai gaban sarki ba za ka zauna ka yi mamaki me ya kai dokta a wurin sarki a haka za ka ga hoton shiga abin da ya kai shi kun ga ga abin da suka present suka ba wa sarki kun ga allo ne da ake rubutu wannan abu me ya represent a hankalinka ni da kai ana so a promote a sake ci gaba da wannan karatuttuka na makarantar allo a hankalinmu abin da zai ba mu kenan amma dokta zai mana bayanin wayannan ababa duka a hankalinmu haka ne yake tafiya ko dai ba haka bane sannan kaga ba dokta shi kaɗai bane yau ka duba saboda makaranta saboda karatu saboda addinin musulunci ka duba kan da dokta ya kan kadda kansa ya zauna which I'm very impressed. I'm very, very proud. I'm very, very impressed. Wani na kai kan shi wurin siyasa, wani na kai kan shi wurin abin da bai dace ba, wani na kai kan shi wurin abin da ya dace, wasu na to ga inda kuma ka samu doctor which is very, very nice. Kuma ka duba ga shi nan nan za ka ga cewa doctor ne kaman za ka ga cewa haka maybe da iyalin shi bi mana wannan gwagwarmaya da yake yi ba shi kaɗai ba ne, bi mana ya yi zurfi a haka iya wannan ma kawai muna roƙar Allah ya ba su aljanna da shi da abin da dokta yake yi nan zaka ga gashi nan da mutane sosai da yawa amma jama'a kan cika ku da dogon surutu ku bar mu ji zance a bakin dokta zai fara introduce kanshi kuma introduce kanshi ya gaya muna maksudin wannan zama da muke son mu tattauna da shi dokta sosai assalamu alaikum jama'a kuma ya kare gyara APC shi mu yi mushi sallama sosai kamar kan da muke magana ga irin wa'annan hotuna kuna gani sosai uh, alhamdulillah kamun dokta da kansa ya magana a fada sarki me ya kai dokta wurin sun kai ga allon da suka present wani irin gudunmawa suke nema wurin dokta uh, wurin sarki wani irin abu sarki zai iya yi ga addinin musulunci ga irin ababen nan da su dokta suke yi ka ga dokta da kanshi a gaban sarki yasa jama'a ku bari mu takaita a nan mu ji dokta zai introduce kanshi bayan introduction mu ji maksudin wannan zama ya zai taimaki addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu dokta Hello? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kuma. Sarkin zaki bana jin ka. A muna jin ka. Mu muna jin ka. To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu amma ni bana jin ka sosai. Ok, maybe earpiece ka ne. Hello? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam, doctor. Na'am. muna tare da kai to an ba da izini na fara na bismillah bismillah bismillah doctor <laughs> bismillah doctor bismillah muna tare da kai to um, a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahi الله السميع العليم الصلاة والسلام على أشرف الخلق الله نبينا muhammadin. وآله وصحابه أجمعين الذي مبعوث الرحمة للعالمين والحمد لله الذي أدبنا بالقرآن وشرفنا بالإيمان الحمد لله الذي أحضرنا في هذا البرنامج ونشكر لله رب العالمين ربي شرع لي صدري ويسر لي عمري wahdul uqdata min lisani yafqahu qawli yan uwa jama'a masu kallo da sauraro muna muku sallama irin ta addinin Islam kamar yadda ya gabata matuƙar farin ciki da diya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan lokaci ta halartar da mu wa wannan shafi na mai girma sarkin zaki ba abin da za mu cewa sarki zaki illa iyaka mu kara maka addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya baka istiqama ko mu ci Allah ya kara maka istiqama bayan ya baka istiqama wannan gwagwarmaya da kokari da faɗi tashin da kake yi muna maka fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ya zama sadakati jariya domin samun ire-iren kuwa wannan duniya tamu ta yau Hmm. muna fata Allah subhanahu ta'ala ya ƙara ire irenku ku ubangi Allah maɗaukakin sarki ya sa wannan abin da ka assasa zai to da 'ya'ya da jikoki da tattabbakun ne har alkiyama ta tsaya a ce wannan abin ba zai tsaya kanka ba zai to gaba ɗaya family ɗinka kowa ya taso zai ci gaba da gudanar da wannan ba. domin wannan ƙoƙarin da kake yi Allah subhanahu ta'ala ya azurta ka da shi mu abun alfaharin mu ne abun farin cikin mu ne da irin wannan hidima da kake wa addinin Islama to alhamdulillah sabida yanayi na lokaci ba san awa lokaci nawa ne sarki zaki ya bani ba Sabida ina da bayanai da yawa da zan amayar Dokta, ni da na baka laifi, ai lokacin duka naka ne. ya salam Allah <laughs> jazakum Allah khair <laughs> to Allah ya taimaki sarki zaki wannan a maduhi da muka zuwa mu tattauna shine abin da mu kullum yake ci mana tuwo a kwariya sama karatun alkur'ani wanda muka gada daga iyaye da kakanni musamman karatun alkur'ani ta fannin da a karanta shi da allo wanda shine mun san cewa shi ne cibiya ta wata kowace irin ilimi a duniya wanda ita ce ainihin uwarta domin ita ce cibiya na kowace ilimi da ka sani a rayuwar duniya amma sai muka ga yanzu a wannan lokaci musamman a ƙasarmu ta Najeriya sai muka ga an mai da wannan ilimi shine koma baya masu wannan karatu su ne 'yan koma baya a ƙarshe kuma abin da ke yafi damu mu sai muka ga cewa har sunan da ake kiran su ma da shi sai zama to da an ambata mutum wannan sunan sai ka ji ko ana kyamansa ko ana kyararsa ko ana masa kallo na kaskanci hmm. wanda wali iyazu billah mai karatun alkur'ani kamar yadda Allah ya ce wannan littafi shine umul kitab uwan littafi ne gaba ɗaya ashe masu karatu wannan littafi su ne iyayen iyayen masu karatu Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya faɗa a cikin alkur'ani cewa ya zaɓi waɗansu bayansa a cikin al'umma wanda ya ce inda zai rike wasu mutane su zama mafi kusa da shi ma'ana ahalinsa ya ce uwa ahalul alkur'ani su ne ma karatun alkur'ani duk wanda ya bibiyi tarihi ya duba zai ga inda duk halin da muke ciki a afirka ma mu ce ga baki ɗaya ba ma najeriya ba mu dai musamman khasa najeriya ko da turawa suka shigo sun zo sun same mu da ainihin makarantunmu na tsangayu muna karatun alkur'ani sun same mu da alkalanmu sun same mu da dokoki na shari'a na tsari ta addini to abin takaici a yanzu sai aka dawo cewa masu wannan karatu su ne wanda ake kallo cewa ‘yanci baya ne, su ne ake kallo cewa su ma ko da ka yi wannan karatu ma ba za ka amfanar da kanka wani abu ba balantana ma ka amfanar wa wani. Ake kallon cewa a environment ko society su ba su da wani abin da za su taɓuka. To alhamdulillah rabbil alamin tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu kuma muka zama tsangaya mu tsangaya ne product ne na tsangaya to sai Allah subhanahu wataala ya ba mu iko ya ba mu dama jama'a suka ba mu dama suka sanya mu gaba cewa lalle menene za mu kawo wa jama'a wanda wannan ilimi ta karatun alkur'ani na tsangaya za a ci gaba da yin sa yadda aka saba ba abun da zai tauye shi har ma sai dai asali a ƙara jaddada a ƙara gyara shi a ƙara ɗaga martabarsa a idon duniya wannan makaranta ta makarantu na tsangayu waɗanda a yau ake musu kallo cewa da an cewa mutum almajiri ne sai ka ga ana masa kallon wani irin kallo da ake cewa malam bawo shi ke cewa kallon uku sisi wal iyaz billah to mu a yanzu jama'a masu kallo masu sauraro kafin na ci gaba da ƙuraro bayanai da ke tare da mu. Babban manufanmu da wannan suna da muka sa wannan association cewa Modern Tsangaya and Student Development. Muna so makarantu mu na tsangayu a zamanantar da su, hata masu karatu a ciki mu zamanantar da su. Don yanzu masu karatun Kur'ani sunansu ya koma ɗaliban Alƙur'ani. mahadatan alkur'ani muna so su dawo kima su ya dawo a idon duniya su zama masu kima su zama masu daraja tun ainihin a nan duniya har zuwa malahira domin mun fahimci wani abu a kasan nan cewa duk wani mutum kowace wani bangare in ya tashi ya nema hakkinsa take ake bashi amma banda mu masu karatun alkur'ani musamman masu karatun masu tsangayu kuma alhali mu ne muke da asali mu ne tushe duk wanda ka ganshi da karatu to wallahi anshin makarantun tsanga ita ta haife shi abin da nake magana shine nufi manufa na nan shine duk wanda zaka same shi yau alal misali a koma a zamanance ce wanda ya kai matsayin dakta fiye karatu Qur'ani ko ya kai matsayin profesa to tsangaya ce ta haife shi lallai idan kwa bai bi wannan mataki na tsangaya ba sai ya samu tawaya cikin karatunsa to tunda tsangaya ta haifi mutane sai muka haifi muka muka lura muka yi research to lalle tunda tsangayar na ta haifi mutane sai muka fahimci cewa yawanci mafi aksarin mutane da tsangaya ta haife su ta kyankyashe su in suka samu dama suka zama wasu mutane na wanda ido yana iya kallo a burge kuma a ci daɗi sai su ajiye tsangaya gefe sai su lulluɓe wannan riga na ainihin kyankyasa da tsangaya ta musu gaba ki ɗaya sa canza suna ko ma suna alhaji ko a kona suna aramma ko a kona suna malam ba su a ma a takaice su amsa suna na tsangaya ma gaba ki ɗaya domin wata suna da ake gaya malaman tsangaya cewa gardawa ne to wannan suna sai ka ji suna kyamarsa mu kan ba ma kyama wannan suna domin mu san arziki na Allah subhanahu wata'ala ne wanda ya ga dama yake bawa sannan kuma ya rubuta wa kowa nasa arziki gwargwadon da ya kaddara masa to abu da muke kira ga ainihin musamman al'umma da mu, da hukumomin mu, to lalle waɗannan makarantun tsangayu ya kamata hukuma ta koma ta kalle ta da idan basira a kalli irin gudunmawa da waɗannan makarantun tsangayu suke bayarwa a kalli irin 'ya'ya zakakurin mutane mutane masu kima masu mutunci masu daraja tun daga duniya har a wajen Allah wanda wannan makarantu na tsangayu yake kyankyasa su sannan a kalli irin gudunmawa da waɗannan makarantu suke bawa environment and society ga baki ɗaya da zamantakewa da al'umma gaba ɗaya wanda duk sanda wani abu ya zo ya samu al'umma su al'umma suka samu kaka suka kasa control din sa ya zama na rikicewa ko na ta damuwa su dai ake komawa a gare su a ce su tsaya su yi addu'o'i su yi saukoki domin a samu nutsuwa da kwanciya hankali to wadanda suke da wannan ainihin siffa da irin wannan kamala wanda an san cewa in abu ya taso da ba daidai ba su za a nema to menene za a koma wani gefe kuma ake kyamatar su sannan abin da zai burge ka da irin waɗannan bayan Allah ina nufin nufi malaman tsangayu su fa ba su damu da kowa ba ba su damu kowa ba ba su da ina nufi ba su damu gwamnati ba ba su addabe gwamnati ba ba su fitinci gwamnati ba su mutane wanda suke masu gana'a masu godiya ga Allah subhanahu wa Ta'ala domin ɗan kaɗan da ke hannunsu suke tasrifi da shi ba su damu gwamnati ba su damu kowa ba to amma me ya kamata gwamnati ta kalli waɗannan bayan Allah da shi abin da ya kamata ya kamata a ce gwamnati ta yi ƙoƙari ta ja waɗannan bayan Allah kusa da shi sannan ta kafa musu hukuma wanda zai kula da al'amuran na yau da gobe nasu idan muka duba ƙasar mu ta Najeriya za mu karatu na tana da asali kamar yadda muka sha faɗa cewa akalla karatun da ake magana ya kai shekara ɗari shida da sittin da ɗoriya. Ita wanda an fa na. Makarantar allo ta kai shekara ɗari shida. Ɗari shida da sittin da ɗoriya. Makarantar Alƙur'ani, a wannan na iya ta mu ta Najeriya muke ma magana ba ta Afirka ba. Ah, ah. a Najeriya ta kai shekara ɗari shida. Ta kai shekara ɗari shida da sittin da ɗoriya. Wow. Wow. Saboda haka, saboda haka, to waɗanda suke da irin wannan tarihi suke da irin wannan asali ai ya kamata a ce lalle gwamnati ta kalle su ta dube su ta ga kiman su ta ɗauko su ta ba su wani kaso wanda su ma za su sha roman demokuraɗiyya da haka mu yanzu abin da muka zo da shi shine musamman abin da ya sake ake kyaman mu shine cewa bara to mun san bara nan ai kowa ya ga ana bara ya san dalilin da yasa ake bara bara ina tafi kauri a arewacin Najeriya me yasa kudancin Najeriya bara ba ta yi kauri ba ta abin da ya kawo bara shine talauci to talauci nan kuma ya zamu da ita sai an yake ta idan ba yakin ta aka yi ba ai talauci kullun za ta karu ne kuma ta zauna to ta ya za a yaki talauci ta ya za a ga cewa an raba karatun alkur'ani da ainihin wannan bara da ake ta koke-koke a kansa kullum al'umma ba su da magana sai dai bara to kamar yadda muka sha faɗa a programs daban-daban cewa bara da ake magana fa masu bara na karatun alkur'ani suna da iyaka masu bara na karatun Kur'ani suna da lokacin da suke bara in ma an yi maganan bara kenan amma mu babban fata da muke ma gaba ɗaya ma daina karatun alkur'ani a daina halakanta shi ma da bara za a ci da karatun allo kamar yadda aka saba ba kuma tare da an yi an yi bara ba da ikon Allah musamman a wannan kasa mu ta ta Najeriya aka muke fata Allah subhanahu wataala ya mana domin shine dalilin da yasa wannan association namu yake aka kafa ta cewa a zamanantar da makarantun tsangayu ta ɗaliban da suke karatun tsangaya eh, domin mun fahimci bara da ake a kasan nan bara ce kashi uku masu bara kashi uku ne kuma kullum na faɗa bangare ɗaya kashi ɗaya shine tamu ta masu karatun allo sannan wannan masu karatun allo tamu baran nan tana da iyaka ana yin baran nan ana karancin shekaru kama a ce ɗan shekara goma shekara goma zuwa shekara goma sha biyar zuwa sha bakwai bara ta tsaya daga nan sannan idan na magana na yau da gobe ne ana bara nan ne kashi uku da safe da rana da yamma ba za ka sami su a kan titi ba na safe an yi bara an yi nisa awa ɗaya biyu an koma makaranta awa uku an koma makaranta haka nan dusan da aka ci an koma makaranta duk wanda za a gan shi akan titi yake bara ai ba kuma almajiri ba ne wannan na'am amma doctor a nan gaskiya muna da challenges in dai na ce maka muna da challenges kaga doctor a yau ka duba matsayinka inda kake Na. a doctor kuma ka duba inda kake yau ka je duba kowa zai ga hotonka da ma abin da ka zo ya ga hotonka ga kanan kusa da sarki ya ga hotonka ga kanan tare kai da sarki shi a ce irin wanga mutum very important personalia kamar irinka a ce kai kuma a da ka yi wannan karatun zangaya. bai da ban mamaki shi sarkin ma sarkin da ke zaune nan sarkin mu ma a ce shi ma wala Allah shi ma a jiya wannan karatu ya na tsangaya aka samu haka shin tilas ne a yi ka duba yau bambancin da ke haka mun taba tattaunawa ga irin wannan magana ka ga cewa ka duba nan makaranta ne da same thing na larabawa su ma da same thing ne a ce a irin allo haka su ma suke yi tsangaya ka duba ga wannan yaro ka duba kan da yi kyau ya yi wanka kana ganin ya sha tulare yana zaune shi ma yana karatun wannan sangaya ka duba haka ga malami yana wannan karatun sangaya ka duba ga yaran mata ana rubutu na wannan karatu na sangaya amma a bakin ka yau dokta ka yi mana magana mai kyau ka nuna wannan fa makaranta na sangaya ta zauna shekara almost 700 years za mu shiga da shekara 700 za shiga kenan shin haka aka fara da bara ko dai a wannan shekara da shekaru wuri 700 nan da yanzu dokta kake gaya mana cewa yaro she ya kai shekara kaza zai yi in ya kai shekara kaza bai zai bari haka aka fara ko kuma da aka fara haka har yanzu ba samu changes a ce attajirai irin ku ko kuma irin manyan kamar kan da kake gwagwarmaya mun san kai za ka yi ba za a samu waɗanda za su kawo sakiya a cikin haka yaran su daina bara ba ko dai a'a baran wajibi ne um, bara ba wajibi ba ne kamar yadda muka yi bayani ai bara ma ba ta da alaka da karatun alkurani kwata-kwata abin da muka yi bayani cewa bara ai talauci ne kawo bara amma sarkin zaki kafin nan tafi can bari na yi maka bayani kamar domin kayi magana cewa shin aka aka fara wannan karatu to amsa shine ba aka aka fara karatun nan ba mm. karatu lokacin da ake karatun alkurani tsarin da ake karatun alkurani da gungunin sha'awa ai ga mu yi karatu tsangaya amma ba mu yi bara ba a da malami na'am nace very good na a da malami yana da kima yana da daraja a idon al'umma yayin da malami ko daga wani waje taso ya zai sauka a gari aka gan shi da Kur'ani zai karantar da ainihin yara karatun alkur'ani a take malamin da za a kai shi gari gida mai gari ko dagaci ko mai unguwa daga nan za a ware masa gurin matsuguna yadda zai zauna daga nan kuma malamin da za a sanyawa mutane wakilai daban-daban wannan zai riga kawo abinci wannan zai kula da kaza wannan zai kula da kaza kaga na farko malami arga an killace shi an ana kula da anshin rayuwarsa ma'ana a takaice an ɗauki nauyi na abubuwan da zai amfani da shi na yau da gobe kaga malami ba shi da wani damuwa sannan yaran da za su zo wajen shi ma su yi karatu yara ne wanda za a ga an fito da su daga gidajensu sun zo su yi karatu suna gamawa su koma gidajensu idan aka ɗauko yaro daga wani waje aka kawo shi wajen malami cewa ya karatu za ka ga iyaye sun bi wannan yaron da wani abu na asafi wanda za a kawo malamin nan wanda malami zai ci gaba da kula da yaron nan ba tare da yaron nan ya je bara ba to haka na ake karatun nan da ba sai an yi bara ake karatun kur'ani nan ba haka na ana karatun cikin mutunci cikin kima amma sai aka shigo da wani abu cewa ana ciyar da karatun banza aka fara kyankyasawa wani yakin da ainihin magautan addini suka yi wa ainihin alkur'ani suka yake mu suka fara sanya wa mutane dasa musu wani abu a zuciyarsu cewa ya za yi haka nan mutum katon banza yana ajiye ka zo kana ce da shi wai da yana kwai da karatu aka fara kuma cusa aka karatun ma da in an yi ba abin da za ka amfana a nan duniya ba ka da komai ba baka gida ba baka mota ba ka nema aiki da shi ba ka da albashi da sauransu wannan a hankali a hankali sai yi tasiri mutane suka fara janye tallafi ma'ana kula da suke da malamai da duk inda malami ya sauka a gari ko malami ya je wani ɗan gari ne ya je ya yi karatu ya dawo ya zauna a gari ana kallon shi da wata daraja wanda duk abin da yake da bukata na dai gurgudo za a ga al'ummar gari suna tallafa masa suna masa shi ba zai shiga cikin wani damuwa ba aka cusa musu waɗannan wannan abun sai ya sanya yau mutane malami yana zaune ana kallon sama cewa kallon yana zama banza ne ko da yana koyarwa an daina tallafa musu wannan shine asalin abin da ya kawo bara ya shiga cikin alamarin koye da koyarwa na alkur'ani hmm. wannan abun magautan addini suka ɗauko shi suka fara ciusawa mutane a zuciyarsu har ya samu gindin zama zuciya har ya karɓu wanda a yanzu in mutum yana takama cewa shi makarancin Qur'ani ne ma kallon ake masa cewa bai waye ba. Hmm. Wali yas billah. Saboda haka magana bara wannan abun shine dalilin da ya kai jawo ake bara. Domin mutanen da Allah subhanahu wa ta'ala bayan Allah da Allah ya sanya musu son karatun wannan alkur'ani a zuciyarsu to su babu inda za a yi duk abin da za a yi da su mu dai duk abin da sai mu yi karatun alkur'anin nan to sa ga cewa malamin ba a taimake shi ba ma na ɗalibin ya za yi malami ya kula da shi ya kula da kansa wannan sai jawo idan ɗalibai suka taru za a ji a ɗan nemo abinci a dawo a zo a ci gaba da karatun Kur'ani. Wannan shine dalili abin da ya kawo bara. Babban abin da ya sake karfafa bara kamar yadda na bayani ɗazu shine a talauci ta yi kaka gida. Domin waɗanda suke da in sun ci a gidajensu za su ci a da kwano guda a zuba abinci mai lafiya ba wai da aka ci aka rage ba a kaiwa malami mutum in lokacin sallah ya zai ɗinko riga guda biyu sai ya sa ɗaya ce ɗaya ba ɗan shi ya kaiwa malami ya siyo hula guda biyu ya ɗauka ɗaya ya ɗauke shi a kaiwa malami wani ya siyo takalmi ya kaiwa malami malami na bashi da wani tashi hankali na damuwa na rayuwa in lalura ta zo kamar wanda ya shafi rashin lafiya yanzu ne za a ga an shiga an yi ruwa an yi tsaki an talafa malamin nan ba tare da ya daga yara ba to sai wada nabu a hankali sai aka janye shi a zuciyar mutane suna kyama aka kudin mutum na zaune aka riga walar da kanka kana ce da shi kana masa dinki dinka masa sutura kana masa wada nabuwa wannan ya sanya mutane sun janyewa daga ainihin tallafi da suke bawa malaman alkur'ani sun janye baya wannan kuma sai gwamnati wanda yake uwa uba wanda yake da halakin taimakawa makarantun nan gaba daya sai ta tsamu hannunta ma gaba daya cewa babu ruwansa da makarantu alkurami wai former school ne wali iyaz billah wanda wanda duk yake da wata dama yanzu a kasan nan in dai musulmi ne muna sa cewa lalle ya ɗanɗana karatun alkur'ani ko ya a gidansu ko a kora shi ya je makaranta ya je yi dai ya dawo ko kuma a ɗauko masa malami ya koyar da shi da haka babu wanda bai ɗana wannan karatun tsangaya ba idan ko baka ɗana karatun tsangaya nan ba in ka fito fili za a karanta fatiya za maka dariya mm. saboda haka muke muka zo yanzu mu da muke Allah subhanahu Taala ya kaddara mu tsangaya product ne ko da yaushe muna amsa suna in ka ce mu gardawa ne na'am muna amsawa in ka ce mu almajirai ne na'am muna amsawa amma ka fa sani cewa mu almajircen namu ba irin wanda kake tunani ba idan ka shiga abuja ni ma za mu shiga in ka fita kasar waje ni ma mu za mu shiga mu tafi tare da kai su sun san inda muke gamuwa da su su gamuwa nan su gamuwa can da sun san wayannan almajirai kuma abin da zai baka mamaki sarki zaki abin da zai baka mamaki hmm. yayin da suka ga almajiri yana gugurmaya na nima eh. to ba sa so me ke kawo haka to su suke da sani wannan ai su ko da yaushe mu abin da suke so da mu mu je mu zauna in sun sa riga ya tsufa a dauko a bamu mu oh, oh, karasa dai an same shi almajiri da ake tunanin bara yake yi ana son ya saura wannan almajirinsa a haka kenan eh haka suke so sun fi so ya tafi a haka in an je mutum yana ofis din shi yana so ya masa promotion sai ya zo ya rungumo dan dubu hamsin talatin ishirin goma ya ce da Allah ce maka da addu'a da ya samu ci gaba an masa an gama to shikenan idan malami ya zo kuma yana neman sai ya ce malam da Allah kai hakuri na miti abin da suke so kenan har su wata kalma suke faɗa cewa ai wayannan almajiran in ka saba musu da kuɗi to shikenan yanzu kar ka da ka bude musu ido da kuɗi sai mutum ya zo yana ɗan cina malami naira dubu biyar dubu goma wai kar a buɗe musu ido da kuɗi idan sun san daɗin kuɗi da fa abin ba zai kyau ba to yanzu ai mu kuma mun ɗanɗana kuɗin mun san daɗin ta kuma muna kira ƴan uwan mu almajirai cewa lalle su fito yanzu misali na sha faɗa waɗanda ake su masu kuɗi a Najeriya nawa ne 'yan kasuwa a cikin su guda nawa ne zaka kirga cewa wayan na 'yan kasuwa ne suna kasuwancinsu su suka samu kuɗi kuma guda nawa zaka kirga cewa sun samu kuɗi a sakamakon aikin gwamnati mutum ne yake aikin gwamnati kuma ya bude wasu kamfanuka a gefe yana ba da kwangiloli da 'yan uwansa ko wasu abokansa wanda in sun yi kashe mu raba to mu me zai hana mu wa mu tashi mu yi gwagwarmaya irin tasu mu babban abin da muke kira malamanmu ne yanzu na tsangayo a lalle ba lalle sai kana tana cewa ai ban yi karatu boko ba ba zai yi ba a'a wasu nawa ne muka sani ba su yi karatu wanda na zamani ba amma in ka ɗauki wanda ya iya ko ɗan mutum ɗaya ne zai rubuta maka ya karanta maka sai ka biya shi ba kai maka kafa riga ka je ka nema abu da ake nema to wannan yana daga cikin kira da muke wa malamanmu na tsangayu cewa a daina zama irin na da cewa sai an jira sai mutum ya je ya dawo sai ka ji malami ya samu mutum ɗaya yana mulki yana ɗan bashi ɗaya dubu ashirin dubu goma ji yake Allah Allah yake ashe mutum ne kowa ya bugo masa masa ya ji daɗi wanda mutumin nan babu wani abin da ya fika da shi idan wannan abin da ya nema ya samu kai ma an ka shiga kan nema Allah ta'ala zai baka da haka yana da shi abubuwa da muka fuskanta ba sa so ma malamai su gano su gane irin daɗin kuɗi cewa sun san yanda kuɗin da aka same ta da yawa yanda ake samun nutsuwa ba sa so ma malamai su sani da haka muke kira yanzu cewa malaman mu lokaci yi da malaman tsangayo za mu haɗa kai ga baki ɗaya shi yasa kira da muke kullum cewa kungiyoyi da muke da su na tsangaya lalle a dawo a haɗu a haɗu guri ɗaya a zama a ɗaure a cure guri guda har mu kai matsayin da mu ma za mu riga fitar da 'yan takara a cikinmu mu siyawa almajiri form ni dai wannan yana cikin babban burina. Eh, amma dokta na ganin cewa matsalan da ake samu na yana fitowa ga manyan da aka yi karatu a tsangaya kamar irinka me yasa nake kaga yaro ne a yanzu wala Allah Allah ya yi ah, a da na tashi iyayena? ni da iyayena muna cikin gida a zango ko kuma wani wuri kaɗan misali a ce an a Legas ko ko ina ne she yanzu da Allah ya yi mini arziki maimakon gidan ma'aifina da ya mutu ya bar mini gado in gyara wannan gida ya yi kyau da su ababa amma ni a'a tunane na ina ganin a'a barin je wani Victoria Island ko kuma barin je wani anguwa mai sada kamar irin su Abuja in je in yi gini na babban mashi amma wancan fa na manta da shi ya zama shi na gani kamar aini na fi karfin wannan wuri to baka gani irin haka shi yake kawowa ba don inda an samu ire ka wala Allah akwai da yawa kamar kan da kake fara as your age mate ne ba wanda zai ce yayi karatu ya eh, bai yi wannan karatu domin in dai ba kai karatun tsangayen nan ba fatiyan kirki ba za ka kai ba to ba wannan neglection an eh, neglecting an neglect wannan karatu ko kuma a yanzu sun ana ganin yayi kuɗi yana ganin cewa da ɗanshi shi ya je wannan makaranta na allo ai gare ya kai dan shi wani islamiyya ko kuma ya kai dan shi wani babban makaranta ba ganin cewa wannan ababa yana cikin abin da ya bar wannan makaranta ko kuma irin wannan wuri yake zuwa kasa yake yake batawa akwai da wannan yi idan ka saurari bayanai na wanda ya gabata na ce mu kanmu malaman tsangayu musamman waɗanda tsangaya ta kyankyashe su in sun samu dama sai su ajiye rigan tsangaya kwata kwata kwata kwata sai su rufe ta sai mutum ya koma ya zama alhaji baya so ma ce masa malam a'a shi alhaji ne ko ya zama wani rabu da sauransu ai ga su muna tare da su da yawa mun san lalle tare muka rike allo ma tare da su waɗansu kuma mun san har ma sai da suka samu ba su fi shekaru 'yan kaɗan da suka samu dama suka canza ba amma da almajirai ne amma abin da yake damun mu shine yake sa kullun tsangayu ke ci baya duk wanda Allah ya ɗaukaka shi a cikin tsangaya sai ajiye rigan tsangaya sai canza zubar da rigan tsangaya ga baki ɗaya ajiye sai ya koma ya koma riga alaji ko ya koma rigan honorable ko ya koma rigan chairman da sauransu maimakon da mun da Allah subhanahu wataala ya dauke mu a cikin su za mu tsaya mu haɗa kai mu ci gaba da gyara wannan tsangaya kamar yadda kai bayani yanzu ya samu dama bayan shi ya yi hidima na tsangaya to lokacin da yara suka tashi zai ce yara ba su je makarantar tsangaya ba sai ya ɗauke canza musu layi to ta yaya za a yi wani makarantar da samu masu kishin sa su ci gaba da gugurmaya a kanta har wata rana kamar yadda na faɗa a baya cewa babban burinmu shine cewa muna roƙon Allah ya shiga cikin al'amarin na ce gwamnatin Najeriya ta kafawa makarantun tsangayu a kafa mata hukuma mai zama kanta wacce take tana da bill tana da budget in an yi budget akwai ainihin tsage na makarantun tsangayu domin yin haka ai zai kawo sauki da bara da ake ta koke-koke a kansa Allah subhanahu wataala zai kawo yadda za a ga bara na an kaure shi mun zaure kasa na ziyarci kasashen duniya daban-daban gurgudan dan kaɗan da ba zan ce da yawa ba amma ka je kamar Indonesia in ka je kamar su Masar in ka je kamar su Oman in ka je kamar su Niger in ka je kamar su Bahrain in ka je kamar su nan kusa da mu Afirka na Senegal za ka kamar hotuna da ka nuna yanzu yadda suke karatun alkur'ani cikin tsafta cikin tsari to irin wannan tsari shi muka zo da shi yanzu cewa lalle haka muke so a ga makarancin alkur'ani gwanin sha'awa ba a ga ɗalibin makarantar alkur'ani ba na son ya da kalmar almajarta domin kalma na almajiri ya zama analog gaba ɗaya completely so now we are talking about digitalizing so za ga ɗalibin alkur'ani in ka gan shi gwanin shawa ya sa sutura mai kyau cikin tsafta cikin kwalliya shi ya samu kashi to yanzu mun dawo da wannan makara wannan tsari na modern tsangaya and student development hatta ainihin alaramma da yake koyarwa wanda in ka je ka same shi ka gan shi cikin tsafta cikin nutsuwa cikin kwanciyar hankali wannan shi muke kira ga su ma malaman tsangaye su ba mu haɗin kai mu tafi mu zama murya ɗaya mu yi kururuwa kira na lumana na nutsuwa na kwanci na hankali mu kira gwamnati masu da kuma masu hannu da shuni su shigo cikin wannan al'amari na zamanantar da makarantun mu domin haka ma zai sanya kima na kasar tamu Najeriya ta dawo a idon duniya da kurajinin da take da shi a da. Domin akwai wani abin da masu kuɗinmu musamman 'yan arewacin musulman namu na arewacin Najeriya ko in musulmin Najeriya gaba ɗaya abin da aka yi sake da shi akwai wani abin da musulmai na Najeriya sun yi sake da shi ba su damu da shi ba kuma wannan abu yana taimakawa environment sosai shine auqaf yin wakafi da wahala ka kirga masu kuɗi a Najeriya ce mutum kaza yana da wakafi kaza abin da nake fahimta ma cewa tunani na ma irin masu kuɗi wasu san menene ma wakafi ba in sun santa ba su san ka'idarta ba domin ba sa yin ta da ana yin wakafi to za a taimaki gwamnati ma wanda za a rage waɗannan hidindimu na waɗannan almajirai ɗaliban alkur'ani za a ga an samu sauki misali ɗaliban alkur'ani masu mara nan sun kai mutum ɗari aka ce yau kamar yadda kungiyar mu ta zo da shi na tsari na duk makarantu suka yi yi rajista da mu za a yi musu form za yanke musu form sannan kuma za a riga kawo su tare da ɗan hasafi da iyaye za su zo da shi kamar yadda ake a da sannan yaron nan ba zai je ya yi bara ba sannan bayan lokacin ma da za lokacin da aka ake wastin din shi ake bara ina wani lokaci za a iya gutsura masa da wani ilimi musamman na zamani dan kaɗan domin dan kaɗan ake gutsura masa amma nan da za a ga sun zama ainihin sun fahimci karatu ilimi na zamani fiye da yadda ake tunani to don haka muke ta kira ga ainihin gwamnatin Najeriya cewa da kuma masu kuɗi na Najeriya lalle su shigo alamari na yin wakafi. ita wakafin nan abu ne wanda yake da daraja da ƙima da amfani mai ɗimbin yawa domin amfani na wakafi fa ba ta yankewa ko bayan rayuwarka amma mutanenmu ba su damu da yin wakafi ba don haka muke kira cewa lalle ya kamata masu hannu da shuni su shigo su yi ƙoƙarin yin wakafi ba ma lalle sai mutum an ce a, sai wanda yake da kuɗi miliyoyin sanda zai wakafi ba kai ma gurguda abin da ka tara kana iya cire wani abu ka ce to na sa shi donation ya zama wakafi ko bayan rayuwarka kana more wannan abar. daidai yake da kamar wanda ya dasa bishiya da sauransu wancan da abin da ake kira sadakatin jariya to saboda haka wannan kokarin yunkurin da muka zo da shi yanzu shine lalle yanda za mu yi gwamnatin Najeriya ta karbi wannan tafiya tamu wanda za a zamanantar da makarantun tsangayin nan a yi musu ainihin hukuma kamar yadda aka yi wa wasu bangarori kaga kamar an yi wa kamar lokacin da aka fito da civil defense misali nake yi a lokacin da aka fito da ita aka riga yan sandan kaza ne yan sandan kaza ne aka so za a haɗa su da hukumar yan sanda aka ga cewa in ya haɗa su da su za su rushe amma da aka yi musu hukumar su na zama kansu yanzu suke ci gashin kansu kaga suna na sun ci gaba abubuwa nasu gwanin sha'awa haka nan numeteria din haka nan kungiya da ke kula da harka ta gajiyayyu na nakasassu su ma ga suna yanke musu an musu hukuma su guda ministir guda gashi na kula da suna da minista suna da komai. ana kuma ci gaba da gudanar da wadannan abubuwa to mu kanmu malaman tsangayi wanda akalla lissafi da muka yi analysis da muka yi mun kai mutum kusan mutum miliyan 20 da motsi ba malaman tsangayin alkur'ani da ɗalibansu sun kai mutum miliyan 20 ka gaya kowa hmm. list din ko a wannan sati list din da aka bani na state guda shida guda shida list ya kai miliyan goma sha biyar ta saboda haka wadda na list din da aka kawo ina magana banda wanda nake da su da wanda aka sake karowa yanzu muka hada ta saboda haka mutane ne wanda suke da yawa suke da jama'a sosai amma rashin muryar da ba su da shi shi yasa muke cewa duk wanda zai yi ainihin gyara a gidanka idan ba ya shigo ya leko gidanka ya ga abin da ke ciki ba to lallai gidanka ba zai gyaru ba gare shi kuma mu abin da muka ɗauki mataki shine lallai ba za mu jira gwamnati ta yi mana ba amma duk da aka muna son gwamnati ta karɓi wannan abun ta yi shi 100% ta karɓa ta yi yawa a ainihin makarantun tsangayu a yi masu hukuma mai zaman kanta wanda zai kula da al'amuransu in Allah da za a ga cewa koke-koken da ake bara na bara da ake akan almajiran ainihin malaman tsangayu ko kuma mace ɗaliban tsangayu za ga ya ɗauke sauran masu bara kuma kaga na fa kamar yadda na sha faɗa 'ya'ya ne na gwamnati su suke bara wanda ba 'ya'yan ɗan tsangayu ba ne. to sai kuma gwamnati ta san yadda za ta yi da 'ya'yanta da suke bara sai ta san yadda za ta killace su mu dai namu ga abu da muke so gwamnati ta yi mana kuma in gwamnati ta yi wannan da ikon Allah insha Allahu karim za ga an waye gari ɗalibin alkur'ani in ka gan shi yana burge ka kamar yadda za ga ɗan ainihin wanda zai tafi makarantar zamani yadda yake burge ka da haka wannan shine babban manufa na tafiya na wannan kungiyar tamu wanda muke ta kira kullum ga al'umma su shigo ciki su kawo masa ɗauki kuma mu yi sannan ‘ya'yan da suke ‘ya'yan tsangayu ne ko mu ce kungiyoyi da tsangayu suke da shi a kowane sako da lungu na Najeriya mu haɗu ga baki ɗaya a haɗa kai mu ga cewa mun kai wannan proposal mu da muka rubuta don muna da shi muna da proposal muna da kalkalam da muka tsara gaba ɗaya wanda muke so mu mika shi ga majalisa har a kai ga matsayin da za a kafa hukuman na ainihin tsangaya mai zama kanta Na. to alhamdulillah alhamdulillah jama'a masu mu ina gani a dokta ya kammala za mu dan bude masa layi kaɗan ga masu kira amma ban sani ba wani Allah dokta yana da ɗan abun faɗa da zai kara kai zai kara a kai insha Allahu za mu bude layi duk jama'a masu kira kai da za ka kira ga kuke kuke dokta gaskiya dokta yana da ainihin abin da yake nufi kuma na alkhairi sosai da wanda muke ganin ya kamata a hada kai a gaba ɗaya haka kuma dokta muna roƙa don Allah in za a hada kai a cikin wannan gudunmawa abin da ake nema ka a manta da mu mu ma muna neman wannan lada mu ma a saka mu a ciki in ana neman abin da za a samu ake nema in Allah ya da za a yi a kunkwasa mana mu ma namu kaɗan da muke ciki mu ma za mu saka Allah ya da dokta ka amanta da mu muna Allah saka muku da alkhairi inda jama'a ya kamata a mai da kai a mai da hankali kenan ah, da jama'a ya kamata ku mai da hankali amma dokta a wannan akwai ƙungiyar da aka bude na tallafawa saboda abin da za a yi nan abu ne da za a yi gaskiya na neman kuɗi kuma na ji daɗi da kace ce ana neman gwamnati ya bada hanya ne amma an san lalle ba gwamnati zai iya yi mana ba bi mana wani mataki aka ɗoki wani irin shiri aka yi masa ta kasa da ya kamata jama'a ake neman a tallafa wurin wannan an yi wannan abin da muke tambaya kenan kola sama kuri muna um, matakin da muka ɗauka shi ne ya sa muka fara zagayawa muke sanar da iyayen kasa su ne sarakuna kamar hoton sarkin da kaga ga nuna ina sarkin zazzau ne to da shi akwai sarakuna daban-daban da muka ziyarce su domin duk abin da za ka yi a kasa su ne iyayen kasa su ya kamata ka fara sanar musu ka gabatar musu da shi in suka sani sannan kuma ka nema shawarwarinsu sannan ka nema goyon bayansu domin wanda kai ba za ka yi masa magana ba su za su yi masa magana wanda kai ba za ka yi zuwa kusan da shi ba shi zai iya zuwa kusa da su to yana da cikin shirye-shirye da muka yi muna sanar da ainihin ato manyan iyayen kasa sarakuna sannan muna da shirye-shirye a kasa wanda muka fara bude wasu gurare wanda muke koyar da ɗaliban alkur'ani wasu sana'o'i domin na lura da wani abu cikin research da na yi tun daga 1992 kullum abin da ake gaya wa malaman eh, ɗaliban tsangayu cewa cewa wai sana'arsu shine a yanka farci a wanke takalmi a ɗinki hula to ai zamani ya zo yanzu wanda waɗannan sana'o'i ba za su iya rike ka ba mutum nawa zaka yanke farci ka yi mai yanka farci kafin ka zo ka samu wani abin da ka sa a ka mutum nawa ne zaka wanke wa hula kai za ka yawo rana guda ka wuni baka sami naira dubu ɗaya ba in kai wasa don haka sai muka bullo da tsari yanzu shirin da muka yi a ƙasa mun bude wasu gurare da ana koyan ɗinkuna musamman na zannuwan gado ina da gurin hmm. ana ya tashi da karatu baya ɗan gama karatu ba zai je bara ba sai koye yana koyan ɗinkin zannuwan gado akwai injin da muka zo da shi wanda ake koyan yin frame irin na na na na na, pictures din da frame irin na aure duk irin frame da kake so ina da su da a ce sarkin zaki ya sa ya bari daman tura masa irin wadannan hotuna to da na tura masa za ga jama'a za su gani duk irin frame da kake so a yi maka su yanzu da ka kawo hotunka kaɗai za ka bamu ko ka faɗa abinda kake so a rubuta maka ko na ayoyin alkur'ani ne in aka yi maka shi ɗaliban alkur'ani suka yi maka shi za ka yi tunani kamar fori ne saboda haka irin wadannan suna da cikin shirye-shirye da muka yi ta inda ɗaliban sun fito za su fito da sana'a wacce take da ƙarfi sana'a wacce za ta iya rike su ba sana'a wanda za a zo da kyar hannu baka hannu koriya ba sannan mun yi ƙoƙarin samo musu gurare santas ne wanda idan ɗalibi yana sha'awa muka ga yana da basira sosai sai mu amfani da irin basiran da yake da shi mu gyaran waya ko gyaran kwamfuta to irin wanda naguwa suna da cikin sana'o'i da ke kawo kuɗi da sauri sannan kuma zai kawo abin da za ka amfana da kanka kuma har ma ka iya rike rike kanka ka rike kuma in Allah ya kai shi matsayin yana da iyali zai ya rike iyalansa daga cikin wadanda muka koya musu frame akwai yaro da ba zan manta da shi ba karami yaro ne amma Allah ya bashi basira da yake tsarin da muke dan kai guda biyu a biya ka take in biyar kai a biya ka take ba sai an ce so wani lokaci za a biya ka ba to yaron nan yana zaune a makaranta yana karatu kuma yana wadannan abubuwa sannan sai muka gan shi da kuɗi sai yake bayan ci ai kun yayi guda biyu kuɗin ɗaya yake kashewa yana tara kuɗin ɗaya ne ashe shi tunanin sama ya za a yi ya tashi ya samu dama da dubabansa ya zo ko aka zo duba shi a makaranta zai ma sake ɗaukai ba iyayen. Kaga yin haka mu da muke individual ne mun yi wanda kuma ta yiwu to yaya gwamnatin ta shigo ba za ta yiwu ba. Wanda mun tabbatar akwai masu hali a wannan kasa tamu wanda in za su yi wa da naguwa ko a jikinsu ba su ji komai ba. to don haka ya sa mu wannan tafiya da muka zo da shi lalle kwa mun tsaya da ikon Allah muna roƙo Allah subhanahu wataala shiga ciki babban dai matuka gaya na a to burin mu na ƙarshe shine mu ga an waye gari kafin Allah ya karbi rayuwar mu wace an kafawa tsangaya hukuma mai zaman kanta a ƙasar Najeriya insha Allah insha Allah na assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu kola Na'am kola ya su ya sunan ka daga kamar mace ne ko? Eh mace ce. A mace ce. Fatima daga Saudiya. Eh, Muryan ki baya tashi sosai sai da Fatima. Masha Allah sai da Fatima kina tare da Dr. Said akan wannan layi. Masha Allah na ji wannan program din yayi. Allah kuma ya taimaka. Amin. Allah ya sa shugabanni su dobi. Amin. Korafin ya kawo musu. Sarki zaki. Eh muna tare da ke saida muna jinki. to ya abin da ke, na yi kenan ina masa a alkhairi. Masha Allah, masha Allah, masha Allah. Mun gode sosai, mun gode. Na Allah ka duba korafin mu sarki zaki nema magana ta wannan wasu ka duba taimakon mutu ne ma. To na ji. insha Allah zan duba in Allah yadda mun gode mun gode mun gode dokta uh, sai da fadima daga saudiya da ta kira wai suna godiya sosai da wannan uh, abun nan da kake yi uh, gaskiya suna munnan haka okay to uh, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh Amin wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sarki zaki. Masha Allah, kola sunan kargar da ke kira? Sarki zaki suna na Bashir Awal daga Katsina State dan Nima Local Government Sarki zaki. Masha Allah, Malam Bashir kana tare da Dr. Saida kan wannan layi. To sarki zaki mun kira ne mu muku godiya gaba ɗaya da ku da dakta sarki zaki. Masha Allah, masha Allah. Kuma da ƙwarin gwiwa da muke baku sarki zaki. Masha Allah. Mm. sannan kuma sarki zaki duk masu raina almajiranci mm. shi wa almajiranci hanya ce da ake samun sana'a ta arziki da ake karuwa sosai a cikin ta sarki zaki zan ba da misali da wani mai kuɗi a najeriya guda ɗaya wanda in ka tara duk gwamnonin najeriya da a dai halal na arziki da wai a samu wanda ya arzikin shi albashin su dai ba zai kai arzikin su ba shine marigayi isa karabi kuma duk albarkacin karatun alkur'ani ya samu wannan sarki zaki mm. Na'am. Salo, salamu alaikum. Wa sanatullah muna tare da kai. To shi ne ya sa mu muna godiya da wannan tsari da malam suka zo da shi. Muna musu fata alheri kuma muna musu addu'a kuma malam su cika da muna za mu ta ba su kwarin gwiwa sarki zaki. Insha Allah. Insha Allah. Allah ya taimaka musu Allah ya shiga cikin lamarin. Ya mana jagoranci gaba ɗayan mu sarki zaki. Kuma sarki zaki. Amin. muna roƙon salati goma zuwa hadiya ga Alhaji Salo mai kankan. Masha Allah. Kuma muna barin a gare ku sarki zaki da malam gaba ɗayan Masha Allah mun gode mun gode mun gode. To jama'a ina ganin mun zo late za iya course da zamu ɗauke nan. In Allah ya yarda mu yi wa malam laifi kuma za mu sake neman rana lokacin da malam zai samu rana mu sake zuwa da shi akan wannan topic da ya ɗauko na sangaya domin abu ne da yake da amfani sosai kuma insha Allahu za mu magana da malam ta kasa mu gani in dai akwai account ɗin da suka bude na tallafawa domin ba malam su ba za su yi amma kamar kan da malam magana za mu saka a nan domin abin tallafawa ne da jama'a duniya kowa ya kamata ya tallafa a wurin wannan aiki na alkhairi da ake jin mu sa za mu roka haka nas zuwa da za mu zo da malam mu samu account ɗin da suka bude na wannan foundation a saka a nan mu duka mu tallafa mu taimaka wa musulunci insha Allah wannan kira na ƙarshe kenan ba zan ɗauki kira ba kuma assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola alaikum assalam kola ya sunan ya sunan karga nake kira na'am kola eh tun dazo Eh, wa alaika salam kola ya sunan ka daga ina ki kira? Sarki zaki barka da barkan ku da dare. Barka ka dai barka ka dai. Yashin ma ya kokari. Alhamdulillah mun gode wa Allah. To insha Allah. To sarki zaki muna sauraron ku muna bibiya ku ubangiji Allah danka da alkhairi Allah ya muku eh, Allah ya saka muku da bugu eh, alkhairi kuke mana. Amin. Na kula da bibiya rayuwar mu mu masu kananan ubangiji Allah kai gaban annabi Allah ya saka muku da aljanna mafi Amin. dakta kuma niyyar su ubangiji Allah idda Allah ida musu niyya ubangiji Allah ya sa waɗannan kudiri da niyya suke da ita Allah ya ida musu niyyar su kun suna muna godiya muna godiya muna godiya masha Allah ubangiji Allah ya saka da alkhairi amin amin mun gode mun gode mun gode to jama'a ku hakuri doka zai mana ta'aliki ya mana addu'a mu tashi kenan mun gode to alhamdulillahi rabbil alamin jama'a masu kallo da sauraro babban abin da muke nima a gurin ku shine na farko goyon baya na biyu kuma addu'a sannan a mu da muke jagoranta wannan abun kun san dan adam da ajizi ne yayin da aka ga yadda ba mu yi daidai ba ko kuskure sai ku kira a tuntube mu a ce ku gyara guri kaza ka a koma gefe a ce me yasa ba su kaza me yasa ba su kaza ba idan annu daya baya dauka jinga in an ga kuskure sai a kira mu a ce ya kamata ku bar kaza ya kamata ku yi kaza muna fata idan aka yi mana haka domin daga cikin gudunmawa da zaka ba mu mafi sauki kenan ka kira mu ka ce ya kamata ku bar kaza ya kamata ku yi kaza kamar yau na samu kiraye-kiraye da wasu gurare daga nesa daban-daban cewa wannan kaya da na ɗauka na bada wuri kaza ya kamata a ce bangare kaza ya kamata a su. akwai fitilu da na raba na wanda za a riga askawa na karatun alkur'ani da dare ba ta da an hura wuta ba wasu suna cewa bangare kaza ya kamata a fara ba su. to irin waɗannan abubuwa gaskiya muna jin daɗi kwarai da gaske da an ga mu yi abu da ka an ɗan kuskure sa ce to a yi mana magana don mu gyara sannan muna neman goyon baya wanda za a ba mu da gudunmawa ko na shawara ne kamar yadda Allah ya saka maka da alkhairi sarki zaki bayani yanzu na account number muna da account number amma abin da ya sa mu ba mu da mutane cewa sai kaza kaza kaza muna ta yi iya karfin mu domin idan ka ce a mutane su zo su tallafa ma to kai ma me kai dan haka shi yasa muke ta kokari muna ta yunkuri muke ta bude wadannan santoci a gurare inda mutane yara za su samu nutsuwa na karatun alkur'ani ina roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu muwafaka ya sa mu dace ina kuma kira kira na karshe shine ga hukuman na kasar mu ta Najeriya muna roƙon shugaban kasa na yanzu da kuma shugaban ƙasa wanda Allah subhanahu wataala zai sake hazarta mu da shi nan gaba wanda yake na gobe ba mu san kowaye ba muna fata idan sun zo za su dubi wannan ainihin kudiri tamu wannan kira namu za su dubi shi su ɗauka su yi mana amfani su taimake mu su kafa makarantun tsangayu hukuma mai zama kanta domin a rage wannan matsaloli na barace-barace kuma bayan Allah masu kula da alkur'ani su zama masu kima muna gani haka zai kawo daraja na ƙasar Najeriya a idon duniya za ta sake zama tana da kima a daina masa irin kallo da ake mata tsina cewa ga mutane nan kaza kaza kaza uli yasu billah wannan shine kira na karshe da zan yi sai kuma addu'a da zan yi jagora na wannan gida sarki zaki mm. ubangiji Allah madaukaki sarki ya saka maka da alkhairi Allah subhanahu wataala yanda ya hada fuskan ma wannan ta tasha ta gashi ka na allo gani ka wata rana insha Allah zai zanto gane ga kai wanda bature ke cewa kasan uban wajen turanci mu in tsangaya wanda ake ce masa live sai mu ganshi na zahiri mubasharatan da mu mm. ga mu ga ka Allah ya sa tun daga nan duniya har a gidan aljanna Wanda Allah maɗaukakin sarki ya yi albarka ya kuma ka albarka ya yi wa duk abin da Allah ya baka Allah ya masa albarka. Amin. Jazakallahu khairan wa atama Allahu muradika kama atama Allahu muradil anbiya wal mursalin. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. wa assalam wa rahmatullah ta barakatu dr mun gode allah ya saka da alkhairi mun gode mun ah To alhamdulillah jama'a masu sauraron mu uh, alhamdulillah mun gama karatu da doctor in Allah ya kai mu gobe on the 11th June 2022 karfe tara da rabi agogo na Najeriya muna da gagarumin karatu. Za mu zo da Pastor Monday da kuma sheikh Malam Nasir. Pastor Monday da kuma sheikh Maulana Malam Nasir Shak Ado Musa tafawuliya Za mu tattauna ba ka ce ta yaya za a samu zaman lafiya a ƙasar Najeriya tsakanin musulmi da kuma krista ga kuma siyasan da za a yi 2023 a daina karkashe mutane topic mai suna ta yaya za a samu zaman lafiya tsakanin musulmi da krista ga kuma siyasan da za a yi 2023 a daina karkashe al'umma insha Allah gobe in Allah ka mu karfe tara da rabi ka ku miss wannan topic very important gagarumin karatu ne za a zauna tsakanin babban pastor ne pastor monday da kuma Shakmar nasir shak ado musa tafawa balewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa